Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 16 ga watan Yulin 2021. Daga cikin rahotannin da muke tafa da su akwai batun matsalar karuwar yara ƙanana masu aikin boye-boye a jihar Borno arewacin Najeriya. Sannan ƙasa da mako guda kafin bukukuwan babban sallah ko yaya farashin ragunan layya yake a yawancin kasuwanni za ku ji ƙarin bayani game da waɗannan batutuwa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman. Sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya rufa masa baya. Amma duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane ɗari yayin da sama da mutane dubu ɗaya suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andris Frederick, ya shaidawa gidan talabijin ɗin CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru ɗari. Kafar yaɗa labaran Jamus Detroit ta ce akasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun kasance ne a northrina westerfield da Rhineland Platnet yayin da mutane 1,300 suka bata a yankin Arwela da kudu maso yammacin Bon inda kogin ahar da ke kwarara zuwa Rhine ya goce. Ayyukan ceto ya gamu da cikas saboda yadda layukan waya da na intanet ya yanke a wasu bangarorin yankin. Jami'ai sun ce ambaliya kuma ta katse layukan dogo da jigilar kayayyaki a kogin Rhine. Wani bidiyon iska na yankin ya nuna yadda gidaje da gadoji da kuma hanyoyi suka zube. A da ke karamar hukumar Arwela ta kudu, 'yan sanda sun ce gidaje da dama sun rushe. Jami'an sun ce kuma wasu gine gine suna cikin haɗarin rushewa. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19, wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka. da za a iya rigakafin su kamar cutar shan inna da kuma kyanda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020 wanda ya haura na 2019 da miliyan 3.7. Hukumar WHO ta ce biyuwa kimanin kananan yara miliyan 17 ba su samu allurar rigakafi ɗaya ba a shekarar da ta gabata. wanda hakan ya kara fada da rashin daidaito na samun allurar rigakafin. Darakta jiran na hukumar WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce barkewar cututtuka da yawa zai zamo bala'o'i ga al'umma da tsarin kiwon lafiya da tuni yake yakin cutar COVID-19 wanda ake bukatar da ta fita kowane lokaci don saka jari allurar rigakafin yara da kuma tabbatar da kowane yaro ya samu. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga Indiya yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Dani Sadiki ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya lashe kyautar Pulitzer yana ɗauko rahoton fafatawa tsakanin dakarun gwamfin afghanistan da mayakan taliban a gundumar spin boldag da ya fada hannun masu tayar da kayar baya a farkon wannan makon a wani sakon twitter da ya wallafa jakadan afghanistan a india farid mamdize ya ce ya damu matuka da samun labarin kisan abokinsa dani siddiqi a kandahar daren jiya dan jaridan na india ya kasance cikin jami'an tsaron afghanistan mamdize ya kara da cewa ya gamu da shi makonni biyu da suka gabata kafin ya tashi zuwa kabul ya kara da cewa na mika ta'aziyya ga iyalansa da reuters wasu 'yan kasar colombia da 'yan sandan kasar haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban kasar jovenel moise sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin amurka kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa boa Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa, Laftanar Colonel Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba. Hoffman ya ce muna ci gaba da yin nazari don haka ba mu da wani ƙarin bayani a wannan lokaci. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton ci gaban. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana horas da dubban sojoji daga kudanci da tsakiyar nahiyar Amurka da yankin Caribbean kowace shekara. Hoffman ya ce wurin yana mai da hankali ne kan mutunta 'yancin ɗan adam da bin doka da kuma sojoji waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin farar hula da aka zaɓa. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Colombia ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar cewa yawancin 'yan Colombia da ake tsare da su an yaudare su ne da tunanin za su samar da aikin kare tsaron lafiyar shugaban ƙasar Haiti. Masu zanga-zangar da suka fusata kan ƙarancin ruwa sun yi jerin gwano kan titina a lardi mai arzikin mai wanda yake fama da rikici a kudu maso yammacin iran zanga-zangar ta jiya alhamis da yamma an ga 'yan sanda sun harba makamai don tarwatsa gungun mutanen sai dai ba a bayyana nan da nan ba idan wani ya ji rauni ko an tsare shi a cikin zanga-zangar a sassan birane da dama a lardin kuzistan ciki har da babban birnin ahbaz kafofin yaɗa labaran iran ba su ba da rahoton tashin hankali ba har zuwa yau juma'a da safe damuwa a kan ruwa a baya ta sanya masu zanga-zanga cikin fashi sun fantsama kan titina a iran kasar ta fuskanci daukewa gaba daya na tsawon makonni a yanzu a wani bangare da hukumomi suka bayyana a matsayin fari da ya addabi kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni kuma kai tsaye za mu yada zango a jihar Borno arewacin Najeriya inda wakiliyarmu Husaina Muhammad ta shaida mana cewa tasirin ta'adin da Boko Haram ta yi ya haddasa karuwar yara ƙanana masu aikin barance ko boyi-boyi a gidaje matsalar da galibi take da nasaba da halin talaucin da iyayensu suke ciki. Rikicin Boko Haram da aka shafe shekaru da dama ana fama da shi a yankin arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma kuwa a jihohin Borno, Yobe da Adamawa, ya gurgunta tattalin arziki da dama, inda ƙananan yara da dama suke kwadago. A wasu lokutan ma kuwa, kwadagon da yaran ke yi yana fin ƙarfinsu. Wasu iyayen ma sun dogara ne da kwadagon da 'ya'yansu ke yi don samun abincin da za su ci. Hajiya Hamsatu Laminu, shugabar gidauniyar neman zaman lafiya da ci gaban ƙasa, ta bayyana dalilan da ke kawo kwadagon da yaran ke yi. Yawanci galibi talauci ne, saboda talauci yara da kansu su suke tallafa ma iyayensu, a dama kenan. balle kuma yanzu ana cikin babu mutane sun samu kansu a cikin wani hali kuma yawanci iyayensu maza din babu masu to mace ɗaya tana rike da yara uku hudu biyar zuwa shida a hannunta ita kaɗai ita wannan mata ba ta da mahalin da za ta sa yaran nan makaranta ita kanta da kuma rike yaran duk ta dogara ta dauka shi ta dogara shi akan yaran kai hata ba ɗa namijin ba ina ga yau a jihar mu ta nan har ya mace ita ma bata tsira ba To kowace irin matsala kwadagon yaran ke haifarwa musamman ma ga 'ya'ya mata? A cikin irin wannan aikatau ɗin da suke yi abubuwa da yawa yakan zo ya faru. Na ɗaya ke uwar ma ba ki da kontrol ɗin yaran nan ki ce ga yadda suke ga inda suka tafi in sun fita sun fita ila iyaka ki abin da ya dame ki ila abin da za su samu su kawo su tallafa miki wata yarinya in bata samu aikin ba za ta iya shiga wani irin hali kuma yanzu mutane rashin imani ya yawa a cikin al'ummar mu Rabi Liyasu uwa ce da ke tura 'ya'yanta yin kwadago. Ko menene dalilinta na tura su? Ni yanzu yara na ba su da uba ba mu da abin da za mu ci a gida ne nake tura su su je suke yin aiki don su sama mana abin da za mu ci. wata sa'ilin akan samu kuma ake bata mana yaran idan mun kai su aiki ni na yanzu ina da guda goma sha ɗaya guda ɗaya ne kawai babba duk sauran suna nan ina tare da su in kana da shi ai ba wanda zai iya kai nashi makaranta don saboda rayuwarsa ta inganta hukuma ita take da wannan haki yara suna da haki a kula da su a ilmantar da su a ciyar da su a shayar da su a tufatar da su kuma a tarbiyyar da su Hajiya Zuwaira Gambo, kwamishiniyar bunƙasa harkokin mata, ta yi bayani kan irin matakan da gwamnati ke ɗauka na ganin cewa an shawo kan wannan matsala. Duk matakan da ya kamata a ɗauka an ɗauki waɗannan matakai yawanci iyaye domin rashin abin yi da kuma matsalolin da aka fuskanta musamman rashin zuwa gona da sauransu dole ne su nemi yadda za su rayu duk da goyon baya da gwamnati take basu makaranta a ƙasar borno kyauta ne saboda haka bai kamata a samu yara suna talla ba da gwamnatin ta gano cewa idan ba a fito ta yadda za a tallafa ma iyayen yaran ba yadda za a kwashe su daga tituna ta ɗauki matakin da aka so su injinan markaɗe da kekunan ɗinki aka raba ma iyayen mata domin su samu taro da kobo da za su ba ma yaransu da suke zuwa makaranta Husaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya. To madalla Ƙasa da mako guda kafin shagulgulan babbar sallah, ko yaya farashin raguna yake? Musamman duba da kuncin tattalin arziki da ke addabar jama'a. Ga wakilinmu Ilyasu Kasimu daga Jos, jihar Plateau da ƙarin bayani. Kowace shekara a Jos, arewa ta tsakiyar Najeriya, idan sallar idil kabir wacce aka fi sani da babbar sallah ta karatu za ka ga matasa suna zaga birnin da raguna da sauran dabbobi ko Allah ya sa wani ya sha'awar saye. sai dai bana abin ba kamar shekarun baya ba. Kasuwa dai sai a hankali don bana ragunan da sun dan yi tsada gaskiya. Da dai da ka siya rago naira dubu ashirin da biyar. Amma yanzu shekaran nan da ka siya shi dubu talatin da biyar. To gaskiya har ga Allah ba kuɗi a hannun mutane kuma wasu sun tare me dai kawai su ji kuɗin su bar mu mu tafi. a babbar kasuwar dabbobi wacce aka fi sani da 'yan shanu da ke unguwar nasarawa a jos din na tarar da 'yan kasuwa zaune zugum suna jiran masu saye ga kuma dabbobi birjik wasunsu sun shaida mini dalilin da bana lamura suka yi kamari yau muna sa ran kamar rana ita wani allah ya sa muna raye muna fatan za a yi sallah amma abin mamaki a nan inda muke shirana inda da ne za ka samu kamar trailers da sun guldame duk sun kawo dabba amma saboda halin rayuwa da ake ciki abin sai illa masha Allah kawai wadda za ka ga kasuwa ba duk kasuwan nan yadda muke tsayen nan ba za ka ga ana siye ana miƙawa mai siya yana sayarwa ba wanda da ba haka muke gani ba a dakan daga kudu za ka ga an zo mota-mota ana ɗiba ana tafiya da su amma yanzu tsadar rayuwa ta yi yawa sai dai ka ga mai guda biyar shida sun zo sun saya sun tafi amma a da sukan zo nan masu tsara su je can don su sayar. mutan gari masu niyyar yin lahiya su ma sun koka. Ragon da muka siya waccan shekarar dubu tamanin yanzu shine ake kira mana ɗari da hamsin. Na kai kwana biyu ina zuwa ina sai in ɗan siya nana abin layya amma abin ya ci tira. Sai dai Ubangiji Allah ka mana sassaucin rayuwa kawai. matsalar rashin tsaro a najeriya musamman a yankin arewacin kasar ya yi lahani ga harkokin kasuwanci da dama ciki har da wannan harka ta saye da sayar da dabbobi a lokacin lahiya in ka lura yau a zaman mu na wannan ƙasa in muka fita daga nan har Nijar makiyayan dabbobin babu su a daji an kashe wasu an sace musu dabbobi dabbobin sun zama kalilan ka gane to dole ka ga cewa dabbobi sun yi wannan tsada to nawa ka gaskiya na je yobe na je fataskum babu kaya jiya na je gadon mai ma da kyar na samu guda goma damuwoyin da aka samu a maidugurin nan da shekarun baya su suka sa kayan ya zama ya yanke ba mu sami su kamar da ba da da ake zaman lafiya muna zuwa ƙauyukan nan duk zamu samu kawo wadatacce yanzu saboda muna tsoron mu shiga wannan wajen kwanan nan ne ma ko kuma tashi tsayen nan ojanjin da aka yi ake dan samun shiga a dan samo kayan ba kowa yana jin tsoron gurin da zai je ko a kidnappers nashi ko fashi da makami ko kuma yan bindiga daɗi gashi nan dai abubuwa wahalu duk sun yawa daga jos nigeria iliyasu kasimu madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman Hukumar lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya sun kammala allurar rigakafi waɗanda suka ɗauki aniyayi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya na tsawon kwanaki biyar yau goma sha shida ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda ake sa ran cewar mafi yawa matasa ne 'yan ƙasar shekaru goma sha takwas za su karɓi wannan allurar ta rigakafin na cutar coronavirus ganin yadda cutar take ci gaba da samun tasiri a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. alhaji dambala malam hamza shine shugaban kwamitin gudanar da allurar ta rigakafi a kamaru na tattauna da shi kan ko sun samu kalubale wajen gudanar da allurar rigakafin ga yadda tattaunawa ta muta kaya eh, mutane sun fito suna yi waɗansu kuma sun noke amma mu muna yi da waɗanda suka fito da su don ba ci da sa mutum dole ya zo ya yi wanda ra'ayin kansa ya ga zai iya yi saboda tsare lafiyansa zai zo ya yi to da yawa sun fito kan su yi to waɗansu kuma dai suna zaune kuma allah su da gobe ne sha shi daga wata zai kare a yau za mu kare shi kuma alluran tsaron ne yau za a kammala shi to ya kuke gani yara matasa sun samu amsa gara da aka ce daga yan shekaru 18 eh daga cikin 'yan shekaru 18 din mun samu waɗanda suka zo kam suka yi da kuma waɗanda suka dan manyanta sun zo su yi yanzu ya kuke gani za a ci gaba da yi ne bayan wani kwalaki biyar ko kuma a yanzu dai a takaice dai za a dakatar da shi yau da mu gani tsawon lokaci kuma za a sake somawa to amma dai gurin yin shi na da tun asali da aka saka suna nan operational duk mai bukatar yi zai je nan dispenser da nobel ko kuma cacce babban abinan district da abinan da congo ya je ya yi a can to mun ji ana bada wadansu kudade shin akwai wadanda aka ba su kudade ne kafin sokar wannan allura babu wanda aka ba shi sisi. ko ya karbi wannan allura mutane ne suke fadan irin ya nasu allura rigakafi kan bawon da aka bashi dala saboda ya zo ya allura bawon da aka ba mu yanzu me fatan ka da al'umma fata na ga al'umma da duk wanda yake so ya ita da lafiyan jikinsa ya kula da lafiyan eh, jikinsa don bai samu ya alluran rigakafin nan ba mu sa abin da zai biyo bayan sa ba kala nawa ne ake yi allura kala ɗaya ce farko kenan na farko kenan kuma in aka yi na farko akwai na biyun ta rendezvous bayan sati hudu to yanzu ah, ku kuna da su abubuwa da kuke samu ne daga wannan aikin da kuke yi ba mu da komai da muke samu ga wannan aikin mu dai saboda mu ne aka dora mu kaman masu ƙungiyar jama'a na kula da lafiyan jama'u ga baki ɗaya na unguwanni to shi yasa mu kuma da yake mun riga mun ɗauka ashe muna tafiyar da abun hakan na muna bin jama'a gida-gida muna shaida musu to duk wanda yake da niyan yin allurar rigakafi ya fito ya zo ya yi ba tare da sai ya jira ba. Profesa Uba Abdulrazak shi kuma shugaban kwamiti ne da ke ba wa Majalisar Dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru shawara kan maganin gargajiya domin dakile cutar ta coronavirus a ƙasar ga abin da ya labarta mini. e gaskiya kaga wannan allurar rigakafi na coronavirus gwamnati ta ɗauki mataki cewa duk ɗan kamaru dai na ƙauye da na birni gara ya samu an soka masa wannan allurar rigakafi. To a matsayina na masu maganin gargajiya ko shugaban masu maganin gargajiya na kasar kamaru kaga mu da eh, gwamnati muna cikin tafiya hanya ɗaya to amma abin da ya kalli sha'ani ko kuma siyasan magani na gwamnati muna bayan gwamnati a wannan to amma wannan allurar rigakafi tun can asali mu ba mu goyi bayan wannan ba a kan madadinmu masu kiwon lafiyan dan adam ta fanni gargajiya da al'adunmu da muka gada domin a al'adunmu shi allurar rigakafin nan baya nan a cikin irin namu kundin da magabata suka bar mana da muka gada. Mm. to ba irin waɗannan alluran kaga ba zan iya kawo wani bayani a kai ba. To me ya kamata a ce mutum ya yi domin kare kansa ga kama da wannan cuta ta coronavirus idan da har bai yi allurar rigakafi ba. Yawwa Malam Muhammadu Awal shi ne muke gargaɗi ga 'yan Adam domin su majalisar ɗinkin duniya abin da ya razana mu kuma ya tsorata mu yayin da wannan annoban coronavirus ya bayyanu. sun nuna cewa ƙasan afirka dai zai zama makabarta har dai a rasa ma inda za binne dan adam to yanzu shi muka tashi tsaye muka duba irin namu kundin magunguna da magabata suka bar mana da muka gada a yadda suka yi suka kare kansu da annoba domin wannan ba farkon annoban da ya faru ba ne a duniya to shine muka saka waɗannan asirin waɗannan mataki da magunguna ce Allah kuma ya sa wannan annoban ɗin ba ta shafe mu yadda su waɗannan suka yi tunani ba. To, mu abin da muke gargaɗi dai da akwai magungunan mu kaga kamar ta gargajin nan a rika tafasa ana sha, kamar su abin nan eh, ‘ya'yan kuka. a tafasa shi a rika shan shi a haɗa ma da zuma to duk waɗannan ina ƙara garkuwan ɗan adam to kaga garkuwa ya ƙaru kuma duk wani cutan da zai zo ta iska ne ta ruwa ne ta abinci ne to garkuwan ɗan adam wannan sunadarin za su kare dan adam da waɗannan irin annoban. amma ta ɓangaren masu amfani da harshen ingilishi allah suke nema ɓallewa daga ƙasar jamhuriyar kamaru su kuma wani matashi mai suna malam shansu ga abin da ya faɗa mini game da wannan allurar ta daga kafin cutar coronavirus a bangaren su. Eto eh, a gaskiya an samu cece kuce akan maganan wannan eh, wato vaccine na cutar wannan numfashi wato na corona nan da aka samu a gaskiya mutane sun samu ra'ayoyi daban-daban a inda kowa yake ganin cewa wannan abu ne wanda ake kokari a ga cewa an kawar da rayukan mutane misali ma musamman ma mutane mu na nahiyar afirka to a gaskiya abin bai samu karbuwa ba kamar yadda aka so ya samu karbuwa sabila da cece kuce da yake ta yawo a yanan gizo-gizo inda ake maganan cewa duk wanda ya yi wannan vaccine bayan shekara biyu zai mutu a'a duk wanda ya yi ana ganin cewa wajen na kamawa kama da yana kama a duk karfe magneto yana rike jikin mutum a'a wasu sun yi magana a'a daga ka dauki abin da abubuwa na nan da yawa da mutane suke ta magana suke ta yadawa to amma daga bayan nan dai mutane sun samu sun fito sun nuna kafuwan abin da manya-manya musamman ma muta wannan gefe namu inda aka zo har a masallatai aka zo masallacin juma'a aka kawo mutane suka zo suka dinga yi amma duk da haka ba kowa da kowa ba ne suka yi domin har yau har gobe kam wasu kama rantsuwa suka yi in ba dai kama su za a yi da karfin cin tuwo ba ba su ga me zai saka a sa musu wannan vaccine a jikinsu ba domin su ba su yadda ma da akwai wani corona ba wannan abu ne wanda nasara ya kirkiro shi domin a gani cewa an hallakar da mutane to amma kuma wasu kuma sun ɗauki abin hannu biyu sun je sun yi sun kai iyalinsu sun je sun yi kuma sun ba da shawaran cewa mutane da yawa su je su yi to gaskiya zan iya ce dai abin da ya rabu gida biyu hankali ya rabu gida biyu inda wani nan suna ce a yi wasu na cewa ba ruwansu wasu kuma suna ce kowa ya ga dama je ya yi inda wani na nan na gani yau ya yada a safin shi na facebook wanda shi shugaba ne na harkan aware inda yake cewa yana kiran mutane wato su anglophone kowa ya je ya samu ya yi wannan abin to alhamdulillah a za mu iya cewa yadda abubuwan suke tafiya amma sanin gaibu shi lillahi. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. kwallon kafan nahiyar afirka ta turo kwamiti ta musamman domin ganewa idanuwansu kan irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take kokari wata gagaya wajen kammala matsugunan da bakin da za su ziyarci kasar a yadda za a gudanar da kofin nahiyar afirka a kasar jamhuriyar kamaru da za a tsunar da su musamman kamar otel otar a shekarar baɗi sai dai kasar ta jamhuriyar kamaru ta yi kokari wajen ganin cewa ta kammala aikinta na filayen kwallon kafa da kuma manyan hanyoyin kasar an da haka aka mai da hankali a kansu da kuma inganta hanyoyin sadarwa na intanet na daga cikin ababen da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta sanya a gabanta malam zakari mai sanya idanu ne kan al'amuran wasanni a kasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce idan ka duba eh, eh, eh, shi wannan babban filin wasan na japoman nan ko kuma na olambe da ake cewa da akwai otel otel da ke cikin wannan wannan wannan katafarin filin da akwai otal mai wato lunguna 95 idan yi kuskure ba to wa'annan lungunan kuma yanzu haka da ana kan kammala ana kan kammala ana kan gama ayyukansu yawa wannan shine abin da zan iya gaya maka kuma kamaru na shirya tsaf domin karbar wannan bakonci sai dai ikon allah ne zai iya sa hana wato a sake karba wa kasar kamar wannan gasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Da wannan maka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane ɗari yayin da sama da mutane dubu ɗaya suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andris Frederick, ya shaidawa gidan talabijin din cnn cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru ɗari miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar covid-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafin su kamar cutar shan inna da kuma kyanda. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020. A yau Juma'a jami'ai Afghanistan sun ce an kashe wani dan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga Indiya yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Dani Siddiqui dan jarida ne mai daukan hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya lashe kyautar Pulitzer yana ɗauko rahoton fafatawa tsakanin dakarun gwamfin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spin Boldag da ya fada hannun masu tayar da kayar baya a farkon wannan makon. Wasu 'yan kasar Colombia da 'yan sandan kasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban kasar Jovenel Moise sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa boa bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa laftan kan ken hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake maku fatan alheri.